أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأحزن إذا شئت سهلا أياك ينوانا الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasinmu wannan shine na 28 a jerin darasinmu a cikin wannan wata mai albarka na ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan jiran zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasin yau in Allah zai fara daga farkon suratul ikhlas wato kul huwallahu ahad larama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan sura suratul ikhlas tana da sababin saukarta wato da farko ce surar makiya ce amma waɗansu malamai suka ce madaniya ce wasu malamai na uku suka ce a'a an saukar da ita a makka an kuma maimaita su ita a madina to da zai yiwu waɗansu na lura da abin da ta ƙunsa sai su ma'ani ta yi kama da irin ayoyin da ke sauka a madina ko sun yi kawa da ayoyin da ke sauka an an duba ayoyin ayoyinta da maudu'in da take magana ya fi kama da ayoyin a makka in aka duba abin nan dinta wato magana akan eh, ainihin wato Allah bai haifa ba a haife shi ba sai a kuma wannan ai kama da ta iya ɗaukuwa da kowane ɓangare buɗa sun ce uzairu ibnullah nasarar sun ce isa ibnullah mashirikai sun ce a cikin nan almala'ikatu banatullah to da na biyu dalilin wannan sura tambaya ce aka zo da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata bukata dai aka kawo kafirai suka zo suka ce da manzon Allah kun sublana rabbaka ya mana na tabar ubangijinka da su ana tunanin ba da yadda za a samu wani saman mai bai da uba bai da uba kuma ba yadda abin da aka yi shi daga gare shi waɗansu kuke shi wai shi ubangijin naka na gwal ne ko na azurfa ne ko kuma da lu'ulu'u ne da mai aka yi ubangijin naka wadda ta'a na da muke so mu sani kai yanzu mun san kai ne muhammadu dan abdullahi dan abdulmuttalibi da ƙarshe gaya mana na sifar ba a ina ubangijin naka ya amsa zo daga allah subhanahu ta'ala allah ta'ala ki kul ka ce musu hu allahu ahad manzo allah kuma ya tattaro abin gaba ɗaya yanda aka gaya masa ya ce hu allahu ahad ba sai ku hajjin kul tunda haka aka kawo masa ita abin Allah ta'ala ce ya sa'alunaka ana sharin haram kitalin ce kul italin fi kabir ai kusan gata da muna ganin tafiyan ƙurani ko ya sa'alunaka anil mahiri kul huwa aza ya sa'alunaka anil sa'a kul inna ha inda Allah da sunan ayoyi da jirgin jirgin manzan Allah ta islama sunan ma aka tambaye shi da ya mana nasabar ubangijinka kuma da mai aka samar da shi ana yake ga ya musu huwallahu ahad ahad kalmar ahad ta fi wahid ƙarfi da ce huwallahu wahid ba ana ka iya cewa wahid isnin talata arba'a kamsa ba za ka ce ahadun isnin talata arba'a kamsa ba in dai ayanci ta zo a matsayin siffa to banda an ba wanda ake siffanta da A ahadun shi yasa bilal lokacin da ake azabtar da shi a makka wanda ake kira ahadun ahadun ahadun ahadun kuma annabi bai ce bai masa gyara ba bai ce ba haka ake cewa ba bai ce ba a fasa a wannan ba sunan Allah ba ne shi kenan annabi ya tabbatar ya faɗa annabi ya tabbatar magana ta ƙare abdun ɗaya daga cikin sunayen annabi sunan Allah kuma babu ainihin wato wanda zai iya kasa wa kansa wannan sunan ko yarda wa ɗansa huwa qul huwa Allahu ahad sai kina Allahu samad Allahu samad daga wannan kalmar Allahu samad har majlis min aljannati wannan nasi ba za ka kara ganin irin wannan sunan ba Allahu babu wannan kalmar a sauran ayoyin sura babu wannan kalmar a cikin kula auzu da baki babu irin wannan kalmar a cikin kula auzu da nasi sai inda Allah ya ambaci Allahu a cikin Qur'ani Allahu samad to kace kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala as-samad ne ma'anar as-samad الذي يصمد إليه الخلق في هوائجهم ويقصدونه أهله بالسؤال والسلف wato shi samadu shi ne wanda gaba ɗayan halitta kaftinsu rage da ƙwaro da tsuntsu da giwa da ruwa da mutum da aljan da kowa da kowa ya ƙasu duna hobi hawa iji suke tuntarar wajensa suke zuwa su da su iri-iri kowa ya zo da nasa ne abinda wannan yake so shi wannan yake so shi wannan kowa da sa, in an jima ma da wata bukatar in an kuma ma da wata bukatar gobe ma akwai wata bana akwai wata baɗi ma akwai wata kuma kowa bayan inda zai ke ya kai inda ba za a kanta da shi ba sai nan gurin Allahu samad kalmar ce da aka samu da daga kamu da fulanun ila fulan kamar da fulanun ila fulanin wane kamar da ila fulanin zai ma'ana wannan wadda ilaihi bi talabil auni wal musa'ada ya tafi gudan cikin neman taimako da arziki ta shi sama da ila fulani to babu a samad ban da Allah ita kanta kalmar as-samadu tun daga farko alqur'ani har zuwa nan babu irinta ba inda ta zo sai ana kuma gana in ka wuce babu wata ji kama da ita idan ya kuma kawai zai fitar ce samad alri kudu bi hawa'iji wanda ake tinkala kuma a shi shine wanda bai da bukata a kan kowa kalama kuma ba har a wajen annabawa bai da bukata a wajen mala'ikunsa bai da bukata a wajen ajanu a wajen kowa bai da bukata kowace iri ce amma ba wanda bai da bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana da kuke yi ɗan waye jikan waye sai da amsa wadda idan muka duba sai muka kaman damu da sai mu fara da kalmar ƙarshe kafin mu faɗi kalmar ta bi sai lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba kuma bai aifa ba ba ake bai shi bare a haife ka ne yake fara zuwa Kuma ka haifa ne yake fara zuwa a haifi mutum shi ma wata ran sai ya zama uba ya haifi nasa donan sai aka saba idan ya lid balan yulad bai haifa ba kuma shi ba wanda ya haife shi ma'ana ba ya da ba ya da uba ya kare kore uban da shi da shi ne ya kada su so su je wane ne babansa da aka yi shi da ta fara kori wannan sai aka tsaro da abin ma da tambaya ba kuma shi bai da bai haihu ba lam yali wa lam yulad yake wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba yadda wato ainihin wani kufu'i wani niddi wani kishiya, wani sa'a wani tsara Allah ya shi Allah bai da tsara Allah bai da tsara Allah baya da aboki kowa ka gani har ma wanda baka gani ba duka bayan kula ne in a cikin malabu ce in sama ce in kasa ce in taurari ne in dabbobi ne in ruwa ne in kowai annabawa gaba ɗaya ka tare da su bayi ne bayi ne a wajen Allah subhanahu wataala amma bawa a wajen Allah hukuta ce mai girman gaske ba kaman bawa a wajen dan adam ba domin shi bawa a wajen Allah shi yake zuwa a biya masa bukata a dinga sa don ya ji daɗi a shi aljanna a shi lafiya a shi kuɗi a shi mulki a shi ƴaƴa a shi a shi a shi abubuwan gasu don ba su da iyaka amma bawa a wajen bawa baya da komai ko aiki ya yi ba za a fi dashi ba a tashi jan ruwa sun suka samu na dole ko ba za a bashi ba in ma ya je wani guri aka tura shi ta yau aiki ya samu wani abu ya su kawo kawo abin da ka samu ta kwace aka bawa a wajen bawa wanda ya fi sayi ɗai shi ya fi cin moriyar bawan amma bawa a wajen Allah wace ta more wani da kake da shi da Allah zai ta more ka sai ne kake cin moriyar Allah cin moriyar gafarar wasu moriyar taimako iri-iri daban-daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke bayan sa wa a cikin kake wani ya kulla hukumun ahad wasu Allah ta'ala ba yadda ainihin wato ah, ah, doki tsara ko ainihin wato sa'a baya da irin wannan a cikin bayan duk wanda su gani bawa ne ba wanda ma ya isa a cikin da Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura suratul ikhlas ita ce wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta adilu su sulusul qur'an tana daidai ga ɗaya bisa ukun alqur'ani sai za su ji jin kaje gurin addu'o'i na yan gargajiya da kulhuwar lahu ƙafa uku uku biya tunaninsu in ka karanta kafa ɗaya ka kuma karanta ka ƙaro kafa ɗaya ka karanta ka ƙaro kafa ɗaya kamar ka karanta alƙur'ani izu 60 kenan ba su ke nubi ba magana mafi din jaye ta malamai ya aka yi kusurwar lafi zama ɗaya bisa ukun alƙur'ani sakon Alƙur'ani alkur'ani ya zo da shi guda uku ne ga duk alkur'ani babu abin da ya wuce abu uku ɓangaren alkur'ani na farko a ɗaya yana karantar da shi tauhidi ne da za ka san allah ka san hankokin allah ka san abin da yake na imani hukumin allah ayyukan allah san su ainihin wato abin sunayen Allah da ainihin lahira da aljanna da isabi da sauran kuma bangare na farko yana tabbatar da maganar wato ainihin tauhidi bangaren alkur'ani na biyu yana magana akan hukunce-hukunce halar da haram sharri da alkhairi duk abin da ya shafi hukunci tsakanin mace da mijinta tsakanin ɗa da ubansa tsakanin kasuwancin ku tsakanin mulkin ku da wanda ake mulka da wanda ke mulkin hukunce hukunce kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza ku shi kwashe bangare na biyu na alkur'ani gaba daya bangare na uku na alkur'ani shine labaran abin da ya wuce da wanda zai zo da wanda ake a ba mu labarin mutanen annabi annabi nuhu annabin farko kai an ko mana labarin mutum daga kan annabi adamu da ainihin wato ƴaƴansa da ainihin a ɗauko mana labarin mutanen annabi nuhu yanda aka ƙarfi mutanen annabi nuhu yanda aka ƙarfi da sauran annabawa da mu taɓa ganin su ba dukkan bukatar shekaru tsakaninmu da su amma muna da labarin abin da zai zo tun safin ya zo Alƙur'ani ya gaya mana shi ke nan abin da ya ce alkur'ani babu na hudu ko in kiro da kulhuwan lafi na kare suke wakilta maganar waye a cikin banda maganar maganar a kan kalla huwa huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid ولم يولد ولم يكن له ahad احد ko magana akan manzo Allah babu ita ana magana akan mala'iku babu ita ana gaba ɗaya da kusan sura nan zuwa ƙarshe kai abin da suke magana akan Allah don kuma nan ne kololuwar nan ne magana akan uluhiyya Allahu ahad Allahu samad as-samad lam wa lam wa lam ahad wato su ƙarar alƙur'ani sun ga alƙur'ani ga muna karanta shi amma wata surar ta fi wata surar daraja wata ayar ta fi wata ayar daraja amma inda za ka ji Allah ta'ala kuma za Allah ya ce sura ta za ita ce ta fi kowace sura daraja misali na Allah sallallahu alaihi wasallama suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna eh, zaune da Ka'ab eh, Ubay ibn Ka'ab a cikin masallaci yana sallah yayin da ya gama sallarsa a cikin masallaci da ya ce shi sai manzo Allah su sallama su dauki hannunsa su dola kan kafa a dola a cikin hannun ainihin wato bai bin ka ya dora hannunsa a cikin hannunsa ba na ya kama hannunsa ya kama hannunka wannan kauna ta yi. wannan abin da har abin ba za ka manta ba da za a ce gashi an zo an yi taro shi ke nan a cikin taron akwai shugaban kasa yana ganin ka a ah, wani ya zo kama hannunka ana taɓa kan kwanto gashi ya kama hannunka ya kai daga nan ka sayar mm, wani ma sai zai yi labo shi da Allah ya ga ashe a ashe a shugaban kasa ta ba kama mamaki kai za a yi ta labari shugaban kasa ya kama hannunka to yanzu ba shugaban kasa bane annabi muhammadu ne ya kama hannunsa Allah wani kama hannun ya bi ya kama hannun ubai bin gab yana cikin fita da kobar ta manzan ake kuma salama ya ce ina fata ya kai ubay bin gab kafin ka fita daga kofar masallacin nan ka san wata sura a cikin Qur'ani ma anzalallahu fi tawrati wala fil injili wala fil burqani mislaha duk surorin alqur'ani kakaf Allah da su irin ta ba babu irin wannan sura a cikin alqur'ani ya ce faja'altu ubayyu bil mashi sai na zama ina na rage saurin da nake ina takawa kamar mara lafiya da kirin saboda kaji na shi taru kubar masallaci kuma za a lafi ta fuska fita daga masallaci ta san wannan fuskar ina ki tafiya kaɗan kaɗan kaɗan da ne kafa ta bana son wasu ainihin in yi tafiya da sauri da za a zalika don ko Allah zai sa wannan wato bukata ta su biya. Amma kwanto na ya يقول يا رسول الله يا من قال مسؤول التي وعدتني سؤال كيما الصور اللي في القيامة يا رسول الله يا من بعد قال كيف تتكروا إذا كنت تهتل ثلاث يا في شكرا أنت أنت بوضع سنة أشياء القرآن سورة كيف قال كرن سوا قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين أحسنت أتاء إلى آخرها شنكرا تامسا alhamdulillahi rabbil alamin har na kawo ƙarshen wannan ainihin wato sura qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiya hadhihi sura ita ce sura da kike san ga maka wa hiya sab'ul matani ita ce bakwai wanda ake yawan maimaitawa a maimaita ta a raka a farko a maimaita ta a karanta ta a a farko raka ta biyu a ta uku a ta sallar azan sallar sallar sallar isha sallar asuba ana maimaitawa kuma ita ce gaba ita ce wato ita ita zuwa ƙwarƙani ce ga baki abin da ka gani a cikin ƙwarƙani ina ka gan shi ko ya shafi hukunce hukunce ko ya shafi aƙida ko ya shafi labari yana nan kunshi a cikin sosan haja ƙwarƙanin ne wato samare ne mai da ainihin wato ake cewa rubuta abstract in ka je ka rubuta da ba a jami'a dole ba su ta kunshi ɗaya ke so Masu su a cikin kalma ɗari da hamsin ka rubuta gaba ɗayan abin da wannan shafi ɗari uku ya kusa ko gaba ɗayan wannan shafi dubban muna son da fito a cikin kalma guda ɗari da hamsin ko guda ɗari biyar shafi ɗaya dai ake son ka fito wannan da ya yi wannan littafin da ka rubuta a kusa in karanta sun karata sai ka ga ba abin da za ka je ka karanta a wani guri a cikin alkur'ani wanda babu shi a cikin za ka babu shi in ka ce alhamdulillah uluhiyya ta shigo rabbul alamina rububiyya ta shigo arrahman arrahim sunayen Allah asma'ul sifat sun shigo an gane malik yawmiddin ranar alkiyama kana akana na alkiyama ta shigo mallakar komai da komai cewa liman almulku yawma billahi alwahid alqahar da tana a cikin sunan malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda Allah ce aji ana miki haula hannu dandi ai wannan kalmar iyaka na abudu wa iyaka na shine shi ne kaɗa ɗayan tokan ɗan da ke tsakaninmu da Allah ba wani abin da za ka yi wanda zai fita daga nan shi ubangiji shi kaɗai za ka bauta don shi Allah baya bauta Allah bai bauta kowa ba wanda shi Allah ya bauta masa shi kaɗai za ka bauta wa ya na abudu Allah gare ka kaɗai muke yin bauta kaɗai muke bauta kuma wannan abin da faɗa shi ne mai. Ko suke yi ba su bauta ko sai Allah bishiyoyi ba sa bauta ko Allah ko ba su Allah duk abin da ka sani baya bautar komai in ba bauta Allah ba in ku ya bauta wa wani wani ba Allah ba ya dawo ya dawo kansa rigima ya jawo kansa azabar da ba ta da ranar karewa wa iyyaka nasta'inu kuma daga wajenka muke neman taimako taimakon lafiya taimakon ah, nasara taimakon kudi taimakon zaman lafiya a ƙasa taimakon rufa mu da korona, taimakon bala'in da abin yake neman taimako ne kuma kowane irin taimako ɗin kowane irin taimako a wajen Allah ke nema yanzu na makaranta Allahu samad yanzu yanzu na muka ganci Allahu samad wato abin abin tinkala da dukkanin bukatu shi kuma mai da fita a gurin kowa da yan wa bukata a gurin kowa amma kowa yana bukata a gurin sa saboda haka nan in ka kana sallah azumin nan da muke ba muke bauta in mun je haji muke bauta biyayya ga iyayenmu ba ya umarce mu ba muke neman ya biya mu ladan wannan biyayya da muka yi wa iyayen ba iyayen ne za ji Allah ne muka bauta kuma shi zai biya soyayya da muke wa manzon Allah biyayya ce muke ga Allah ta'ala duk wani motsi kai ko da ma abin da za ka yi wani ke daɗin jin daɗi in dai ka tsarkake ka to ainihin a wajen Allah bauta kake kuma shi da lada ita ɗauko labarin batattu da shiryayyu idinar siraɗar mafashe ma su wane ne allazina an'amta alaihim kai allazina an'amta alaihim min annabiyina ko siddiqina wa shuhada wa salihin ko أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا kake kana san Allah ya dora ka Allah ya shirya da kai hanyar waɗanda ya yi ni'ima a kansu su ba yi ni'ima a kansu fiye da kake jira annabawa su hajjaku da su siddiƙai da kuma sauran salihan mutane su ne da Allah su ba wata wata'ala ya yi ni'ima a kansu to in ka zo maganar غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم yahudawa su ai azalun wanda yake bautar Allah baka jahilci kira abu ya tsara sai ba ku bauta wa Allah da wannan abu baya jiran kala da abu ko kala da ka abin da zai haka ya tsara kuma ka tsara masa kuma shi ya yarda ya rika yi kuma ya san in ya je baya da aya baya da hadisi baya da aya baya da hadisi haka nan fatiha ta kunshi komai in ka duba ga yanzu akwai wani bawan Allah da ya wani rubutu akan alhamdu kawai alhamdu Suna littafin kawai alhamdu amma wajen shafi 500 akan kalmar alhamdu kawai ya yi yayi saboda ma'anoni da masu girma sun shafi sunayen Allah da sabobinsa da wannan ta yanzu manzan Allah da kansa ya ce wannan surar Allah bai saukar da irinta a cikin alkur'ani gaba ɗaya ba Allah bai saukar da irinta mai daraja kamar ta a cikin attaura ko linjila ba sai da Allah ya saukar babu inda ya kai babu inda ya saukar da sura da ta yi da fatiha kuma ga shi sauran alkur'ani duk maganar Allah ce alhu Allah mun karanta yanzu wannan Allah ya ce yana daidai da ɗaya bisa uku alkur'ani mai girma mun ga mana abin da ake nufi da sai ta uku ba wai yana nufin gajen karanta da kuma karantawa da kuma karantawa shi ke nan na karanta alƙur'ani sai wai wannan sai ya jawo a daina karanta alƙur'ani in dai daidai yake daidai wa daidai in na karanta kulwar lafi uku na karanta alƙur'ani daidai da wani abu ba sai in sa ɗari kullum ni kadai kaga wanda ake ɗauka akan wannan ma'anonin kamar ana neman a sa su ne sun karanta alƙur'ani nan ne ma kuma su ji kan wani abu an ce ya ma fi karatun alƙur'ani kila ma a fito wani adadi sannan malam wannan ba bane ba wani abin da ya fi karatun alƙur'ani su ji ma ya fi shi da shi da mu so wannan ita ce kuma zo a al-ikhlas idan ka ji da wannan sura ke magana akan wata ke magana akan Allah da Allah ko da baka da ilimi sai a ɗauko maka ai guda biyu ga surar guda biyu da aka jera mana da muka karanta suratul masri ko a kan akan wa Allah ya magana akan Abu Lahab da mahaifiyarsa don Allah da wanda abin da yake da mawudu'in mawdu'in da yake magana kan Abu Lahab da matarsa da mawudu'in da yake magana a kan Allah ko a kan ilimi wanne ne babba magana akan Allah ko magana akan Abu Lahab da matarsa wanda Allah ta'ala ce ɗan wuta ne saboda aka ce ma da kanka ta abin nan idan an ce ga wani guri da zuwa manzo Allah ce a cikin ayoyin alkur'ani gaba daya ayoyin alkur'ani a'azamu ayatin fil qur'ani mafi girman aya a cikin alkur'ani girma ce ce ayatul kursi ayatul kursi tana da jimla jimla jimla guda da fa'ida in ji malaman nahu goma tana da jimla guda goma duk kowace jimla akan Allah take magana ba magana akan annabi ba magana akan tahira ba magana akan hukunci ko a akan Allah take Allahu la ilaha illa huwa a jimla farko kin malamin nahu zai ce daga wannan jumla ba ga jimla Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jumla mai kawai fa'ida la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jumla ta uku ko kawai ba da fa'ida lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard jumla ta hudu lahu akwai da irin wannan sufura a cikin bayan Allah ma sama samawati wa ma fi al-ard jinna ne duka nasa ne mu dinnan nasa ne halittarsa ne bayansa ne kuma shi ke juya mu inda ga dama shi ke sarrafa mu inda ga dama ina fahimta jimla ta hudu da kuma bisu ba juwa biyar man tsallabe ya sau inda hu illa bi ba shi biyar kenan waye isa ya zo ya nemi ceto a wajensa ba tare da ya samu izini da ko ba ku duk da hajjar manzan Allah sallallahu alaihi akwai irin sa a cikin halitta babu balle kuma a lahira an zo wajen annabi adam mata a yi magana Allah ya zo a yi a hukunci ko ya tafi inda zai shi ko mu tafi aljanna insha Allah Allah ya ta kuma sai zan tafi da kuma mu aljanna annabi adam ya ce abin ya hukunci na ayyuka Allah ya fi shin da bai taɓa yi ba zan iya zuwa ba a duka annabi adam a ta na annabi nuhu sai ne mutane na farko a Allah ya buɗe kofar manzanci da kai ya kai shekara dubu ba hamsin tana a tsaya tana wa'azi to yau muna ganin ya dace ka je ka yi magana da Allah ka roƙe shi wani shekari ya ce ni ba su ba idan ya ce za ta zar Allah da azumin kafirin da yara wani shekara Allah yi ba zan iya ba a lokacin annabi ibrahim kai ne uban annabawa kakan annabawa a cikin a zuri'ata tana da kunne annabawa har manzan Allah su salama an ce ya biyu ka kashi milita ibrahim ne ba ku zo muna san wannan mafi da ake haka kuma kai ne khalilur rahman da daɗayin ubangiji haka muna roƙon ka ji ka roƙi Allah ya zo ya hisabi kuma irin halin da ake ciki ya ce ba zan iya ba ya ce bina amma yana ba ku shawara ku tafi wajen annabi musa shi ne wanda ya magana da allah babu Shi ne kalimar rahman jordansa a jordan annabi musa ce ni da na mangare ainihin wani abu ibsin in kafin zama annabi kafirin ya ba ku je ku roƙi allah ku ji babin bakwar masu ku je wajen ruhin lafi wajen isa a ga wajen isa duk an zagaye su kowa ya ci ba zai iya ba kowa ya ci abin ya fi ƙarfinsa a ga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ce ana laha ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne don annabi ce ba zai iya ba kuma zai iya babu Allah ne yake son ya fi darajarsa a jirgin wannan yake ba zan iya ba wannan yake ba zan iya ba haka kafin a zo gurinsa ya ce ni kan iya amma duk da wannan darajar da yake da ita ba ya ce Allah ina ce ina ce to ba ya ce sai in zo in faɗi a gaban al'arshin Allah a ƙarshen al'arshin Allah sai in faɗi sai Allah ya sun samu waɗansu kalmomi na yabo waɗansu kalmomi na kuɗa waɗansu kalmomi na zuba kasan Allah yana son yabo sai ya ce ka sun samu wasu kalmomin da har yanzu ma ni kaina ba san su ba kalmomi ne na musamman ba a taɓa Allah da irin wannan kalmomin ba a irin kalmomin da Allah yake so ya ji ana yaban su da su sai in zauna in ce yaban Allah da wannan kalmomin in ce yaban Allah da wannan kalmomin in ce yaban Allah da wannan kalmomin sai Allah ta ta'ala ce ya Muhammad ka fa'ala ta kaga kanka istatu sharta kal tuba abin da kake ke ceton tambayi ka nemi ceton ka jira sai an ce nemi ma. nema samu wani kace da maka alƙawari tun anan zai cuce ka wani ma mai da wani mawaƙi ke cewa bai ban ga da shi ba za a yi yau farkon fari inda ina da rabo layura ya ɗiban tun fari da an gaya masa ce kai yana da riga mai aljihu dubu saba'in riga ta guda ɗaya aljihu ɗaya ɗaya a jikin da guda dubu saba'in kuma kowane aljihu a lokaci ɗaya tana ɗaukan mutum dubu saba'in dubu saba'in ko dubu saba'in kenan miliyan hudu da dubu ɗari tara kuma wai shi ke wannan irin kayan ne ya yi sawo dubu saba'in kafin ma a gane su mazanci ake yi har yanzu da wanda ya san mai shiga faru sai ya yi dubu saba'in yana kwasa yana kewa janna, yana kwasa kuma a gani a ranar lahira lahirar nan fa an mu ɗan adam da aljannu mu ne za mu fara zuwa fili sai mala'ikun sama ta sai zuwa ta kewaye mu mana kuri mala'ikun sama ta biyu za su yi wa mala'ikun sama ta ɗaya kuri mala'ikun sama ta uku yi wa mala'ikun sama ta biyu kuri haka ne har mala'iku na ainihin wato sama ta bakwai su zo su kewaye mala'ikun sama ta da wai a wannan yanayin da aka gaya musu cewa wai a mai riga da ajiyo dubu saba'in daɗi ba ya kai dubu saba'in kuma sai ya yi sawo dubu saba'in gana su mawagar kafin a gani don allah ko munan na da ake cewa muna da raunin tsaron bodojinmu zai yi ka yi sawo dubu saba'in mota dubu saba'in har yanzu kusan ba su ba balle allah alimar gaibi sai na da ake yin sau dubu saba'in ya ce ta waɗannan malayakun mala'ikun sama ta ɗaya da biyu da ta uku da ta sauransu ta ce kita su kuma ta kayi dubu saba'in ba a ganka ba wannan akwai mutunta Allah amma wani ya yarda har yana roƙo wani ban ga da shehu za a yi bakon wari inda ina da rabo lahira a yi bakon wari shi ya yarda za a yi wannan ibon wani kuma su eh, zo a ce a ai eh, in an yi kristin in an yi kristin za a ke wuta shi nan sai a zo sai a bai shi kuma zai je misali shekarni da aka yi listin yana kusa wanda su rike da listin duk wani aka su ka sa a wuta Allah ya gama wayan hukunci ya kuma ba wa mala'ikar umarni cewa wannan a kai shi wuta wai idan aka zo sai ce shi kenan wannan ya duba ya duba lissin duba in ya ga sunan nasa ne ɗalibinsa ne almajirinsa ne sai ce a wannan kai ban da shi sai kasa sa ke tsorke sunan sai ce in tafiyar ka aljanna wai mala'ika za a ba umarni amma wani ya zo ya tsorke kuma ya sauku duk wannan labarin ana ba waɗansu kuma suna yadda kaga wannan akwai alamar taɗiwa, akwai alamar rashin dubara da kuma rashin ilimi Allah ya ke mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da baki da faɗi wannan ai ga dukkan hadisi cewa shi kansa sai ya zo ya roƙa ka buɗe baki zai ce ina son a bani ceto ba kirari zai kai, da ya ci kirari ya ta zuga ya ci kuɗa a ce tambayi nemi ceton a baka tambayi a da kike su a banki daga nan ne zai roƙi a zo a yi ce to na farko ne amma ya yadda a zo a yi hukuncin da kuma ya kama gabanta to idan manzan Allah sai ya jira kai kuma a gaya maka cewar wani ba sai ya jira ba wani sun da nan ka nuna an da zai sai ka shiga nan ka zama mushriki mushrikai ne suke cewa ha'ula'i shubha'una inda Allah waɗannan su ne masu cikin mu a wajen Allah wani masu zo ce ko saboda yan ilimin hakika din nan sai ce kai allan ma daga yau ka daina akwai wani ma da nake yana cewa ai wayoyin suna nan tana tana ta wani zuwa maka wahalar da shi karai ka zo ka biyo wani, in ka biyo allan ma ba za ta abin nan ba ba sai ka yi ba azumin ba sai ka yi ba ba sai ka je ba daina ibada ya mai da kai tsuntsar ta da shi cikin tawagar fir'auna suna ganin su a matsayin wani babban malami mai matsayi a wajen Allah wanda har ya isa wato ya ɗauke maka sallah kuma ka yadda ta ɗauku ka auri matarka ka kai masa ya sa maka albarka a su fara mu'amala da shiga a wani addinin wannan duka shirme ne saboda haka a sunan cikin fahimta daga wannan shi ne dole sai an jira a takaice man zallabi ya shiwa inda hu ila bi idini jima ta nauti ta biyar sai ku ta shida man zallabi ya shiwa inda hu illa bi idini ya alamu ma bai na aidihim wa ma kalfahum Allah banda Allah ya kuma wannan sifar ya alamu ma bai na abin da ke gaba yanzu mai a bayanka haka waya. Allah ba zai gaya mana yanzu mai ake ciki a gidansa ko masu daukan karatu waye zai gaya mana tunda kuna daukan hoto dauko kuna hoton abin da ake a gidanku har iya har iya ba idan ka ga gaban ku da za a yi gobe da zai faru a kan gobe girba wa alamu ma fil yaumi wa amsi qulu walakin ni an ilmi ma fi ghadin ami sai na san ɗaya yau tun daga shi ina cikin yau din na san yau tun daga shi ina cikin ina cikin yau din wal amsi qablahu kuma jiya ma na san tafiya ne na ce to jiya na san me ya faru jiya abin da na iya sani shi ma ba dukan abin da ya faru jiya ba ko a wannan ban san dukkanin abin da ya faru ba lallai a Kano gaba daya lallai a duniya gaba daya dan san da abin da ya faru walakin na ni an ilmi ma fi gadin ami amma fa abin da zai faru ne maka gobe san da zai faru gobe ba. ban da ilimin abin da zai faru gobe saboda haka nan shi ko Allah ya alam ma bin adim wa ma kalbamu wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha ba wanda ya isa ya kewaye da dan wani gutsu da kuma ya kaddasa ne ilimin Allah da abin da Allah ya ga dama ba wanda zai iya kewayewa Allah ya ce ya san gaba ɗayan abin da Allah ta'ala yake nufi a nan sai dai da gwargwadon abin da shi za ga aya ɗaya shi ga malamai wannan su fassara ta kaza wannan su ce kaza Allah yake nufi wannan su ce kaza Allah yake nufi kowa gwargwadon fahimtarsa aya ita ce dai aya amma fahimtar malamai daga ta yawaita akan aya guda ɗaya yanzu ba shi kan je makaranta ina da zaka kautar ba Da kautar din sai ka zama gana wajen arba'in talatin da wani abu akan ma'anar kautar kowa ya faɗi nasa kowa ya faɗi nasa amma dai gaba ɗaya bincikensu sai ya haɗa musu gaba ɗaya dai abin da ake nufi da alkautar alkhairun lazi la hajja lahu a cikin da baya da iyaka shi Allah ya ba wa dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bangaren halayen ɗabi'unsa ya shiga ɓangaren ibadarsa ya shiga ɓangaren yarintakarsa ya shiga ɓangaren hakulinsa bangaren duk wani ɓangare na askari to annabi ya so sama da komai ba za ka iya gane iya yawan abin da Allah ya bashi wa wannan ɓangaren to amma da haka ba sai ya tsaya tambaya من inda wani يشفع عنده alama ma يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم yi يحيطون بشيء من علمه إلا ma sha. وفي a والسماوات والأرض كرسي كرسي الله kursiyu الله Allah هاي Allah ta أنا أقولوني wata sama da irin wannan amma duk da haka nan idan da za ka ɗauki wannan kujerar ta ubangiji ka wuce a kan ubangiji to inda kusan ka cire buɗe a hannun ga zobe ka cire zobe daga hannunka ka je ka samu dokar jeji jeji wanda yake wato iwon ka banza ka banza sai ka ɗauki zoben nan sai ka wurga shi kuma dama ka iya jima da je nesa karfi ta da jiba jiba wannan zoben Ta fi so ta nemo shi da in ka je al'arshin Allah akan kursiyin Allah akan al'arshin Allah kamar ka je a dokar jini saboda girman da to ainihin al'arshin Allah take da shi amma da haka nan Allah subhanahu wataala yake wasu a kursi wasu ma wata ya yake gaya mana ka duba kursi kai da kuje ka duba girman sama ka duba girman ƙasa amma bai kusa zobe a hannun ka kuje ba yi ba in ka dora ta akan al'arshi wala ya hudu zuwa ma zai ta tara kuma duk wannan girman Kuma da ƙasa da girman al'arshin da girman kursiyon da abin da ke tsakaninsu baya wani da shi baya gujiyar da shi ya iya kiyaye su sarkarwar girman bodar yanzu muna cewa ai abin da ya sa su boga su kasa hannu a najeriya ko da ainihin bodojinmu don ta wanda aka sani wanda kwanta ke iya kai kansu to bodoji na cikin gonakan mutane da cikin jeji da sauransu sun fi dubu nawa in ka cire nan sai a bulbuza in ka cire can sai a bulbuza in ka cire wata kusan ma in an samu wani kwasu mara marar kirki ka dan wani abin kyalin ka shigo ka shigo da bindigogi ka shigo da kwaya ka shigo da duk abin da zai halaka jama'a da shi zai samu wani abu in an samu wani kusan mara kirki ka saka kai wannan duk ta tsare bodojinmu su Allah ta ala ce tsare bodojinsa ba sa masa wahala ya yi udu da roma jumla ta goma wa huwa al-aliyyul Shi ne al-aliyyu mafi ɗaukaka, kuma shi al-azim al mafi girma to duk wannan abin nan guda goma sai manzo Allah ce wannan ita ce a'azamu aya a Qur'ani me yasa sun a'azamu aya suka tana magana akan a'azamu mawdu abinda take magana akan sa akwai mai girmansa, akwai mai daraja Allah shi ke magana akai jumla goma سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نعم لما kamar sura da ta gabata Allah ya buɗe ta da ku wato surori kamar guda biyar a cikin alkur'ani farkon su kul kul kul kul farkon kul kul wannan kul ilayya daga nan sai kulwuhiya ya ta suruna, daga nan sai kul huwallahu ahad daga nan sai kulwuhiya zubar da falaq da karshe kulwuhiya zubar da nas ita ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani akan ko sanadin da ya jawo Allah su ala ya kaukar da ita wato akwai wani bai yahude ko yaron wani yahude wanda ake kira habib ibn al Shi shine ya je wa manzon Allah wato ainihin ya masa makaru ya masa sammu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba jin daɗin jikinsa to amma nan jiki da wani yake to ai Duk da kansa ya ce wallahi ya asu muka minan nan Allah ta'ala ne zai kare ku ga mutane kare ku ga mutane ana nufin ba shi kariyar da za ta ba shi dama ita da sakon Allah kada wata ayar kafin wato a isar da ita ga mutane wani abu ya samu manzan Allah wanda wannan sakon zai kasa zuwa ga mutane babu wata aya da manzan Allah ya fi ba balle tura komai da komai ya isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ta hankalinsa ba balle a ce to ya yi wani abin da amma ce a yi wani makarin da zai samu kashin lafiya a cikinka ba ya je yakin yakin uhud ba an cire masa ko cire sa ta gaba an sari kansa an yi rami sai rami kacin rami ta suka samu yayi suka ɗan ɗora waɗansu in ta tuba haka ya ka lullube ramin da aka gama za Allah yana wajen kuma ya fada ne da bai yadda da wajen da je tsaye hanya wa'azi kira mutane na zuwa da ne. an jirgin shi an kusa masa kai tun da ke yasa har duniyarsa sannan an ce masa lokaci an ce masa lokaci an ce masa lokaci an ce masa mai kikire ba abin da a gaya masa ba abubuwa na cututtuka da daban daban an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ma a yi da kai masa bai saba da wancan abubuwan ba an yi masa matsalan da ya ji baya jin daɗin jikinsa kuma da ya zo wannan aya wancan wannan sura da za mu karanta yanzu kul a'udhu bi rabbil falaq da ayoyi guda biyar al'audu bi rabbin nasi yana da ayoyi guda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina fushi hadisun Aisha yana nan amfani sai na ga wadansu mutane guda biyu ɗaya ya tsaya a daidai kaina ɗaya ya tsaya a daidai ga sai ce ɗaya ki tambayar ɗaya me ya samu wannan mutumin ne ita ai matsabubu ma'ana masu dorin da shi aka abun da ka sosai babu yana da kasala kwarai ya same shi ne ai matsalubin ma'ana masuhura ai tsafi aka yi masa ai ne an abin nan ɗinsa an masa makaru to waye masa labib ibn al-asad a ina ya sa ya sa a cikin rijiya rijiya saboda haka nan a san gurin da aka yi an kuma san waye shi kenan aka jefa na rijiyar aka samo wani zare aka yi wa kulli kulli kulli kulli har da goma sha ɗaya kowanne sai an yi tsafin sai a kulle kowanne an tsafin an tofa an tuba a kulle har da goma sha ɗaya da aka je aka kowannan da an karanta aya ta barko kada a wurin biran filfilar ta ga kulli ɗaya kwanci min sharri ma khalas kulli na biya kwanci wa min sharri ومن شر غاسق إذا وقف يقول لنا أوكي وكنتي ومن شر النفاثات في العقد يقول لنا هو وكنتي ومن شر حاسد إذا حسد كل ذات karin su sauran ayoyi guda shida cikin kullun shi kenan sai manzo Allah ya kaman da ta an kube shi da babban bai shi kawai yanzu kuma kamar an sake shi darau ya tashi babu wani abu da ya taba hankalinsa babu abu da ya rudar da shi kamar shi da rafiki ya wanda ba su a gurgurta tun na ga mai abin na yana daga hannu cewar lokaci ya to minti nawa minti uku to Allah ya kyauta Allah ta'ala shi kula a wurin da kai ina neman tsari da rubul talak ubangijin talak kun ga a amma in za ka fara karatun alƙur'ani ba cewa za ka yi a obi billahi mina shaitanin rajim ko a obi rabbi wani ake bada a obi billahi ɗan uluhiya za ka ambata ko da yi ko da ibada za ka yi karatun alƙur'ani mene ne ibada ne to tun da ibada za ka yi ka ce a obi billah kana neman tsari a wajen wanda za ka bautawa da wannan karatun mai sharrin shekan wanda baya son aiki hafi amma yanzu ka da ce musan da za ka yi yanzu neman tsari kake yi a matsayi kake ma ka karanto Allah kamar shi ake zuwa wajen da bukatu sai yanzu ga bukata ta mutuwa ta zo wajen mai tarbiyyar ta menene ma'anar tarbiyya wanda ake karairaya sun yana ɗan karami yana girma ana kula da shi ana share masa majina ana share masa bahaya ana wanke masa fitsari ana masa abubuwa tarbiya ake maka da yanzu ta kuma wajen mai tarbiyyar ka haka ganin ya fi karfi masalar al'ala idan ainihin wani abin tsoro ya gani ina ya gudu kuma maza maza ya fi cikin idan ya ga abin da yake wasu tsanin ko abin a waje ne in ya ga wani abu tsoro ya biyo shi a sai yana waje ina za shi sai rungumo ya rungume ba a kusa wani ta yi masalar da Allah eh, ba muna kusa da Allah da iyaye ba ne amma don gane abin da muke karantawa ka zo kana kula a ozu da rabin falak ina neman tsari da rabin falak ne a falak dukkanin munan falak dana falak dare falak ruwan falak ne eh? halitta ma da baki ɗayan su falak duk da ba ɗayan abin da Allah ta ala halitta falak ne falak shi ne kamar da Allah ala shi da falikul isba mai faro a gaba a ɓangaren dare sai a gaba ta fito a cikin fito ya fito daga cikin uba ita ma daga cikin wata uba ta fito wata wata rana manzo Allah su kuma sai yake nuna wa kumul min Aisha ki ta ki nemi tsarin Allah ki nemi tsarin Allah min sharri hadha al-ghasiq idza waqaba abin da yake da shine abin da kusa ne kullu sai ya fito daga cikin kasa sai ta fito daga cikin ainihin wato haka nan kowane abu da abu da ka zani kamar da aka yi cewa wani abu da halage Allah ina neman tsari ina neman tsari daga wajen wato ainihin wanda ya halitta da tsare ne daga sharrin halitta halitta su ne shari ka zama ko mm. abu min shari ma kalaka kuma Allah wuzu bi rabbi kulli min shari ma kalaka ina neman tsarin wanda ya halitta komai da komai ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta din shi abin da kaga Allah min sharrin ma halaka ka tsare ni daga sharrin abin da abin da halitta amma abin halitta akwai wanda baya da shari ba akwai shari tare da su aljanna akwai shari alqur'ani akwai shari babu amma ina neman tsare daga sharrin abin halitta da ke da tsare wani abin halitta wanda baya da shi saboda aka yi shari masu min sharri ma wa min sharri rasikin idza waqa ne rasi bare amma ba farko farkon magarba ba a wajen sallar isha ba idza waqa wato bare mai duhu kuma idza waqa ba idan me ma'anar waqa ba kala idan duhun dare ya kuta ya shiga duk wani lungu da sako duk wani gure da kake gani to duhun har titin nan duhun ya cika shi ya cika ɗaki ya cika gida in ka fito a gidan ma ba ka ga ɗan komai ba fitila ba sun ɗauki ka hango mutum kana da wani ya to ba ka gan shi ba wata ba wata da zulmatu bai ne daren ya kai ga abin nan duk wani murugu a cikin fitowa kuma mugu yana son wannan yanayin rahu baya san suke duk mugu baya san suke idan su baya ce ga mace sun koma rani kika kuna mu sun koma rani aljanu ba su fitowa to idan dare ya yi dare dukan ya kai ya rada da kullum kawai wasu dukan ya kuta ya shiga in ce ya shi ne a kawai da suke gani ƙirin ya tafa duhu ne ɗan tsarkaci wata in ka ga wata na haske to su a a'uwa shamsu ne ɗan taɓa shi hasken rana ne ya ɗabi wata ya sai ka gan shi kamar mai haske shi sa da ƙirin yake shi ne maza Allah ke cewa min sharri hada da yake ga umarmaki ne matsalar ana daga shirin wannan ɗazu duk wannan masu kirin da ne matsalar alaji ila wata na haske ba haske ba ne shi yana samun in ka ta haske a jikin wata to daga rana ya samu rana ta dan haske shi ta ganji kamar yana haske asalin sa shi tsarin yake shi wata kuma shi da rafi ya za wa sama min sharrin fata cikin ukun Allah muna neman tsarin daga sharrin nafata annafata dam'u nafata menene nafata an mata fasara ku biyu ko dai almar'atun nafasa ko kuma annufusun nafasa wato rai muguwar rai annafasa ne yin nafas nafas shine nafu amma birriki idan ka zo kana tobi, amma tofin ba fito ba da yahu bai zama nafas ba sai kana haɗawa yahu zai fito shi ko ba ya fice fito a wai kuma lo yawo kaman ga kai kafi ba a'a kai to tun da dai zai fitar da yawo ko ya yake ya zama na fadi min sharrin nafasat daga sharrin mai yawan kulle kulle min sharrin nafasat fi ugar da take wato ainihin mai sharrin to ke fil ugar a cikin kulle sai ba sai ta kulle sai ba sai ta kulle da ya rai ko na namiji ko na mace mai irin wannan sharrin kana neman tsarin Allah daga gare shi ko kuma wata mace wanda aiki shi kenan kulle ya tofe don ta ainihin kulle sharri don ta yi bakar akan wani ko in an irin wannan ba fa mutum zai warke ba mutum da a samu kullun da aka samu inda aka koya wannan abu ko aka duniya ko aka tono aka zo aka ba fa warke ba sai ba abin da Allah ba zai iya yi ba amma Allah ta Allah ta mana wa ma hum bidarin bi idin adin illa bi idinillah ba mu da matsafa zai cutarwa sai dai da idinin Allah subhanahu ta'ala. wa min sharri hasidin idha hasad dukkan mu nan muna da hasada a zuciyarmu wannan masu daukar da kai alaran ma da ni bayan Allah duk wanda ke gani akwai hasada a ransa kowa yana da hasada ba wanda ba hasid ba mai akwai wanda yake dan ta za su mutu umarin Allah Sun yi jilansa zai ɓaci ban mai Allah yi ma wani kaza sai ya tuna Allah ba ya san irin wannan su bari me yasa Allah ta'ala ya ɗaukaka wane dan mai wane ya fi kowa jama'a dan mai wane ya gina gida dan mai wane ya sai mota dan mai wane ake yin hudda da shi dan mai ake hudda da wane ya sa ba ni ba ha an adam ke da shi sa Allah ta'ala ce idza hasada sirrin mai hasada idan mai hasada ya hasada ba na ruwanka da shi na ruwan shi da kai amma lokacin da ya hasada nan ya sa Allah ta'ala da ainihin wasu abin nan da za mu fahimta na hikimar da Allah ta'ala a wannan kashe da shi sharrin wannan ya fi na kowa sharrin mai hasada bala'in sa fi na kowa saboda shi ne kuma yake da Allah ma gaba daya don mai kaiwa wani wallahi al'adimu ba wai kwanan ake ta magana ku zaune na mutum su turo da daji waɗansu su a nan wallahi al'adimu ba ma'in nan mabiya ba hatta a cikin malamai billahi zai la ilaha illa da Allah zai danka muku da kake hannun wani malamin wallahi wani malamin sai shi zo wallahi ba zai bace shiga aljanna ba Allah tana a nan duniya kawai sai ya zama tun saboda ya dan sa duka duka yana dan sama a duka yana ce ranka ya baki dan mai nan shi ko ya tada wato mai kumbular ya rasa da baka shi abin da kake da shi din nan ba wai ya dawo wajen sa ko da shi ba zai samu ba kai ne ka rasa kuma kai babu shi babu ko da shi yana da shi ba san Allah ya baka in ya kwana da lafiya ya san kai ka kwana da lafiya in ana sauraren sa ya san kai kuma sauraren ka in ya samu misali ya so kai ka samu kuma ya zara kenan to duk lokacin da ka samu wani abu na duniya shi kenan sai shi kuma ransa ya ɓaci yana ganin kuskuren Allah bai san da ya kamata ka kyauta ba Allah bai san inda ya kamata ya girmama ba saboda da za a kyawarce shi ba za a girmama ka ba ba za a fuka tafiya ba ba za a baka a qur'ani ba ba za ka cikin hadisi ɗaya ba ba wanda zai fuka da shi kai in dai sai ya yadda ya ba da shawara wallahi tallahi ni da kaina na san malamai wanda wallahi wani malamin inda sai ya samu izinin su ya shiga aljanna wallahi ba zai shiga ba to ina kuma ga mafiya? ina ga mafiya? Allah ya kashe mu kuma da ka yan uwa tun tafi ne abin da yake tsaye da ni to amma da yake muna son mu yi sauka gobe muna son mu rage sura gobe da za mu amfani kan Allah da su zama ita ce cikon karatunmu an kala da gobe muke tsarin za mu sauka an ga wannan sauka mun fara ta wajen shekara goma sha amma an shi da ramin gobe kuma ya ba mu lafiya gobe muke son mu kammala insha Allah in kuma mu kai ba sai a samu ne ya ƙara samu kuma a yi mana addu'a ya sa mu shiga da imani ya fata mana zarban mu ya ji mana kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyukan mu da muke yi dole ka bi shakka gobe saboda karatun surorin guda biyu suna da alaƙa da juna da tsauraya a kan ne abin da wannan sura ta koyar da mu sannan kuma ta tsora a sura karshe sai mu ga menene hikimar kawo waɗannan surori guda biyu da zama su ne ƙarshen alkur'ani mai girma wato kusan suran alkur'ani insha Allah gobe za mu ji dan bayanin da ya sauka akan wannan bizin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh